da ya kaddara al'umma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a sheik abubakar imam mai kara Allah kansa da rahama a wannan yammaci na sha hudu ko sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da uku miladiyya mun hada wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya a faɗin Allah ta'ala wa wala tankihul ta hatta umin wanda arama ya karanta na yi tarjama amma yau ma da ita za mu tashi don ya zantu cewa mun yi ƙarin bayanin da muke so mu yi a kanta amma kafin nan kwamitin tafsiri na wannan masallaci mai albarka sun bayar da sanarwa sanarwa ta farko jiya da aka nemi taimako an samu kudi naira dubu da shida casa'in. wanda kuma har yanzu dai wannan kofa ta neman taimako tana nan ga wanda allah maɗauki sarki ya korewa kuma yake da iya yake da niyyar taimakawa kan namban da aka bari shine shine na kwamitin tafsir din namba akawun namban sifili sifili biyar hudu biyu shida sufuli uku bakwai wannan shine number account 00542600371 uh, account name din shine sheikh sai a sai dot sai imam mox tafsir sunan bankin kuma unity bank allah ya bada ikon taimaka aka makala bismillah wala tinkon shirk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ya faɗa wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatu lallai mace wacce take mumina wacce baiwa wacce take mumina baiwa wacce take mumina khairun min mushrikatin wannan ta fi alkhairi sama da mushrika walau a'jabatkum ko da ku ita wannan mushrika din ta burge ku Allah ce wala tunkihul na hatta yu'minu kada ku aurawa 'ya'yanku mata ku aura musu mazaje mushrikai har sai wannan mushrikan sun yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ce wala abdun mu'minun lalle bawa mumini khairun min mushrikin yafi mushriki alkhairi walau a'jabakum ko da ku shi wannan mushrikin ya burge ku ula'ika ya na ilan na Allah ya ce waɗannan mushrikai suna kira ne zuwa ga wutar jahannama wallahu ya da'u ilal jannati wal magfirati bi idni amma shi Allah ta baraka wata ala da ya sanya wannan doka ya san ta dace da ku saboda shi yana kira ne zuwa ga aljanna yana kira ne zuwa ga gafararsa bi idnihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin sannan Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun dan waɗannan mutanen su wasu to idan mun kalli wannan ayar wannan ayar tana da sababin saukarta wanda malaman tafsiri suke kawa musamman karanta tafsirin ma'alimut tanzil da irin su aljami'u li ahkamil qur'an da irin tafsirin ibnu jarir ne tabari za ga suna kawo wata kissa ta marthad ibn abi marthad shi marthad ibn abi marthad sunanta sunansa kannaz ibn husayn al-ghanawi to shi wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa makka daga madina don ya samu dama ya fito da waɗansu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu zuwa garin madina to ya kasance kafin ya musulunta yana da wata mata in na ce mata wacce suke rayuwa ba mana ba ta aure ba mana a zamanin jahiliya musulunci bai zo ba ba haramta ba to ya kasance suna zama da wannan mutumin kuma suna ma'amala ta biyan bukatar sha'awa to wannan a zamanin jahiliya ita wannan matar ana kiranta anak don haka sai ya sai da ta ji labarin ya zo garin makka sai ta zo sai ta nemi su yi wannan mu'amala da suka saba yi da sai marsad ibn abi ah, marsad yake cewa innal islam harrama ma kana fil jahiliya ai Allah ya haramta abin da muka kasance muna yi na a jahiliya na zina yanzu tunda musulunci ya zo Allah ya hana ko mun hannu qalat sai ta ce da shi to ka aure ni mana sai ta ce da shi ka aure ni sai ce a'a ba zan aure ki ba a sai na nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka sai zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi izinin zai aure ta muna gane to da ka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana shi fanahaku an tazawuj biha li'annahu kana musliman wa hiya mushrika sai manzan Allah ya hana shi ya aure ta saboda shi musulmi ne ita kuma mushrika ce wannan hadisin yana cikin sunan abi daud sannan yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan bayhaqi wannan isnadi na ah, wani hadisi ne sahihi wasu suna kawo shi a daidai faɗin Allah ta'ala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا illa إلا زان أو wa وحرم ذلك على المؤمنين saboda na farko mushrika ce na biyu kuma tana yin zina kaga wannan dalilan guda biyu ne da za su hana aure ta amma wannan babin ana amfani da wannan isa wajen cewa ita ce dalilin saukar wannan aya da haka da ya zo zai aure ta sai wannan aya ta sauka Allah ta baraka wata ala ce wala tankihul ta hatta yu'min kada ka auri mata mushrika ya sai sun yi imani muna gane ha wannan ya nuna cewa musulmi ba zai auri mace mushrika ba shi yasa malamin tafsiri mana namiji ba zai auri mace mushrika ba haramun ne a addinin musulunci kamar yadda kuma haramun ne kuma a matsayinka na uba ka aurarwa da ƴarka mutumin da yake mushriki ne shi Shi ne nufin wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum wata latifa da zamu samu anan shine a nan da ana magana a kan maza wanda za su yi aure saboda shi namiji aurensa yana hannunsa zai iya zuwa ya karɓo kansa aure da kansa muna ganewa shi sa Allah ce namiji saboda shi yake ba yake neman auren kansa sai Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ka auri mata mushrikai har sai sun yi imani amma a gurin mace sai aka ce wala tunkihul mushrikina kada su wannan fi'ilin daga ankaha yunkihu wancan kuma daga nakaha yankihu nakaha yi aure yankihu yana aure nan kuma ankaha ya aurar yunkihu yana aurarwa kaga filin yana da bambanci saboda wancan fulasi ne wannan kuma ruba'i ne muna gane ha wanda suka yi nahu sun gane me na faɗa wanda kuma bai yi wa sai saurara sai Allah ya bashi ladan sauraro muna gane ha to malamai suka ce wannan ayar ta daidai gabar take ta wala tunkihul mushrikina kada ku aura wa mushrikai ku mata suka ce wannan aya ce da take nuna lallai wajibi ne aure sai da waliyi ita mace aurar da ita ake yi amma namiji shi yake zuwa ya auren sa in kaga namiji ya tura wani ya je neman mai aure to wakili ne ba sunansa waliyi ba amma ita mace sunan wanda zai bayar da ita wa waliyi muna ganewa shi yasa an kaje gurin daura aure sai ga nace ina ina waliyin ango ina waliyin amarya to wannan kuskure ne ina waliyin amarya ina ango ko wakilin ango Allah ya sa mun gane shi yasa inganta a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da waliyi wannan na ba da fahimta cewa in aka yi aure ba waliyi auren bai yi ba domin wannan ladin nafiya ce lil jins ita idan ta zo bayan suna fataha take masa da haka ta kore dukkan wannan jinsin da haka ce la nikaha daidai yake da la ilaha idan ka ce la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta duk wanda aka an bauta mai bai cancanta ba kaga kenan duk wani abu da ake bauta jinsin abin da ake bauta in ba Allah ba ka kore shi ka ce la ilaha illallah to kamar yadda nan ba manzala sai salama ya kore duk wani aure cewa ba aure bane sai idan an yi shi da waliyi ce la nikaha illa bi waliyi wannan ladin suna kiranta na na fiya lil jins kore jinsin komai take muna gane ha to wannan ya nuna cewa sai da waliyi kuma wasu ayi da yawa a cikin alkur'ani suna nuna cewa sai da sai da wali da Allah ya ce hu hunna bi idni ahlihinna kaga wannan ma yana nuna aure su amma da izinin su waye izinin shine wanda zai bayar kaga wali kenan da Allah ya ce wa ankihul ayama minkum kaga ashe sun aurar da su za a yi ita mace sai da wali amma namiji shi zai je nemi aurensa shi sa wancin yace inni uridu an unki haka idafna tayhatai ya ce ina nufin na aura maka ɗaya daga cikin na mata guda biyu yana magana da annan musa akan kamun kwadago na shekara takwas in ka cika shekara goma wannan da gare ka ne babu laifi kaga ashe mata aurar da su ake yi ya inganta a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da ibnu maja da musnad na imamu ahmad wanda hadisin albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil duk wata mace da aka je aka aurar da ita ba da iznin waliyinta ba wannan aurenta batil ba na gaskiya bane na ƙarya ne bai ba wannan auren ba za a yi lissafi da shi ba so uku annabi ya faɗi wannan fa in dakhala biha fal mahru laha bima asaba minha in a wannan auren da ba waliyi har ya ji ya yi kwanciyar aure da ita to ta ci sadaki amma auren nan sai an raba shi muna gane ha fa in tashajaru fa sultan waliyu man la waliyala in an samu ja'in ja ita macen ta rasa wanda zai mata walici to sai a samu shugaba mana mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko ciyaman na lokal government shi ma shugaba ne muna gane ko kuma wanda shugaban ya wakilta ko wanda kotu ta wakilta in kotu ta kalli maslaha ta ce wannan zama waliyin wancan shikenan tunda alkali yana daura amma sai da dalilan da an rasa wanda zai yi walicin muna gane ha to kaga wannan ayat ta nuna lalle sai da waliyi ah, sai da waliyi za a yi aure dama yi aure abubuwa ne guda biyar aure abubuwa ne guda biyar na farko suka ce a samu abin da kira almahallu mahallin da za a daura auren shine a samu miji da mata wanda babu wani dalili na shari'a da ya hana su auri juna babu dalilin zai iya zama kala-kala amma dai zama ba wani dalili da zai hana su auri juna na biyu a samar da sadaki sadaki ba zai yawa ba ba zai kaɗan ba amma dai annabi sallallahu alaihi auren da ya fi albarka shine wanda aka fi aka yi shi a karamin kuɗi sadaki dan kankani to wannan auren ya fi albarka bayan an samar da sadaki sai a samar da siga me siga ango ko wakilin sa zai zo gurin waliyin yarinya ya nemi auren wannan yarinya in ango ne kansa zai nemawa amma in waliyi ne sai ce suna na wane a ah, sorry wakili sai ce ni ne wakilin wane ya turo ni in nema masa auren wanci ba zai ce muna neman iri ba to neman iri kai da wa wannan kuskure ne muna neman iri kai da wa a wane ya aiko ya aiko nema masa auren wance kai kuma waliyin in ka bayar ka ce ni ne wane waliyin wance na aura wa wane wance muna gane ha shi kuma sai ce na karba a zimmarsa a bisa sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu mahalli an samu waliyi an samu siga sai me sai sadaki sadaki za a iya bayar da shi yanzu za a iya bayar da rabi a ce za a ciko za kuma a bari za a iya cewa sai nan gaba za a bayar saboda yanzu ba halidi ya halatta ya halatta shi sa ga an kawo sadakin an sai a ce na kadan ne ba ajalan ba mana wai ruwan kuɗi a kawo ba bashi ba muna gane ha na biyar sai shaidu a shaida an yi wannan auren shikenan ko addu'a da ake yi ko addu'a da ake yi wannan neman albarka ne sa ake yin addu'a amma an samu waɗannan abubuwan aure kawai aure ya samu yanda za a samu wannan abubuwan guda biyar a tashi bai addu'a ba auren yayi ko bai ba aure yayi amma ana yin addu'a ne dan dan ai dan a nemi albarka ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a amma abin da aka fi so ka gaya mamaci ah, mai aure shine ne Allah ya muku albarka Allah ya sanya muku albarka ya hada ku a cikin albarka shi kenan ba sai ka yi larabci ba da Hausa in kai ta tayi muna gane ha to shi ne ma'anar wala tankihul ta hatta yi umin wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul na hatta yi yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum sai Allah ya ce Allah ya ce ulaika su waɗannan mushrikan da kake gani da Allah ya hada ka ya hana ka alaka da su to suna kira ne zuwa ga mai suna kira ne zuwa ga wuta suna kira ne zuwa ga wuta me yasa Allah ya ce suna kira zuwa ga wuta saboda ita mace mace tana da sanyin zuciya muna gane ha addinin namiji addinin matarsa zai wahala 90% na mata addinin mijinsu shine kan abin da mijinsu yake na addini akan sa suke dala mun gane 90% na mata idan yanzu ka ɗauki yarka kaje je ka ba ɗan shi'a kafin shekara ɗaya ta zama in shi'a shi sa annabi sallallahu alaihi ya ce idan a atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda ya zo zai auri yarku kun yadda da addininsa da ɗabi'arsa halayyarsa to ku aura masa da wuri amma in buku ka bata kun fitnatun fil ad za a dinga samun barna a bayan ƙasa wa fasadun a za a dinga samun fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma shi sa abin da ɗa zai iyaye su ake so su duba shi ne na farko su duba addininsa yana da kyakkyawar aƙida yana tafiya akan aƙidar da Allah yake so a tafi da ita yana tafiya akan aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana kafata ɗaya kenan na biyu sai halayya duk aƙidarsa in halayensa ba masu kyau bane kar ku bashi don wani lokacin zai ajiye aƙida a gefe ne ya mata rashin mutunci na karku ku bashi sai yana da kyakkyawar aƙida sannan yana da kyakkyawar halayya kuma a irin wannan zamanin ba a yin suicide abin da ke nufi suicide da yaro bai da sana'a sai a mai aure saboda an san iyayensu za su kula da shi da yawa daga cikin manyan mu a da aure aka musu kuma auren da aka musu kulawa aka ringa musu da shi har suka zo suka tsayu da kafarsu amma yanzu wannan zamanin ya wuce ko cashless policy <laughs> yanzu wani lokacin ya riga ya wuce yanzu kai uba zaka ji tsoron ka yi wa ɗanka aure a ce kai zaka ci gaba da ɗauniya da shi kai ma ba gama da kan gwalle kai ɗauniya da shi to kaga a lokacin sai yaro ya zama yana da aiki ko sana'ar da zai iya kulawa da yarinya ba wai sai yana da kuɗi ba a'a ya zama za a iya ci za a iya sha za a sutura daidai gwargwado misali yanzu azumi muke wannan zai buɗe baki yanzu a gidansa yana da mata ɗaya da 'ya'ya hudu kila sai ya kashe dubu goma a yau kawai ya cefane da komai da komai ya kashe dubu goma a buɗe bakin yau wani kuma biyar zai kashe kuma duk kowanne ya yi wani kuma dubu uku zai kashe shi ma ya yi wani biyu zai kashe shi ma ya yi don kowa gwargwadon matsayinsa wani ma idan ya tashi ɗari biyu zai bari ya ce ki ya haƙuri yau ba kuɗi a garin nan haka za a yi maniji kuma a yi babu ita ce ba ta rana amma in dai akwai koyaya ne zai yi amfani to zama yana da sana'a ba sai lalle da kuɗi ba amma ya zama yana da sana'a amma kuma in mai kuɗi ya zo ga aƙida ga halaye masu kyau sannan ga kuɗi to nurin alalu <laughs> yana ba haka ba misali a ce ga mai kuɗi ga aƙida ga hali na gari nan kuma ga talaka ga aƙida ga hali na gari to ya za a yi muna gane ha nima ba zan zaɓa ba sai ce a ce a ce yarinyar ya din nagari ne su a ce yarin ta zaɓa duk wanda yarinya ta zaɓa sai a bashi muna gane ha to su shi yasa Allah baya so a bayar da yarinya ga mutumin da bai da aƙida bai da halayya saboda su mushrikai suna kira ne zuwa ga wuta shi kuma Allah dai muku bayanin kar ku auri mushrikai shi kuma yana kira ne zuwa ga aljanna da gafara da izininsa sai malamai suke faɗa wata magana a nan gudun suka yi magana guda biyu wani daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta shafi har yahudawa da nasarawa haka wasu malamai suka fada wasu malamai suka ce wannan ayar ta shafi har yahudawa da kuma nasarawa amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan bata shafi yahudawa da nasara ba domin suna da bambanci su ayar da ta yi magana akan yahuda da nasarawa tana cikin suratul ma'ida أرما اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم Allah tabaraka wa ta'ala yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ne muka halatta muku dukkan daɗaɗa halattattun al'amura abubuwa sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba wa ta'amul sai Allah ya magana akan abincin muminai da abincin ahlul kitabi yace wannan dai ya halatta gare ku sannan sai ce wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun da matan mumine sun halatta a gare ku muna gane ha matan ku sun halatta a gare wato matan matan wal musalatu minal mu'minat mata mumine sun halatta a gare ku ku mumine kaga bangare na farko kenan sannan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun da mata na ahlul kitabi mana na mata da matan waɗanda aka ba littafi kafin zuwanku idan kun ba su sadakin su su ma wannan ya halatta a gare ku muna ha kaga farkon ayat ta faɗa biyu ku ya halatta a gare su yo wannan shine abincin su abincin ku ya halatta a gare su kamar yadda abincin su ma kuma ya halatta a gare ku in sun ambaci Allah wajen yankawa muna ha abincinku ya halatta a gare su nasu ma ya halatta a gare ku sannan matan mumine sun halatta a gare ku sannan matan alul kitabi ma sun halatta a gare ku idan kun ba su sadakin su muna ganewa kuna masu nufin kamewa ba kuna nufin ku yi zina ba ko kaddadaru? almuhim a cikin nan gurin shine wannan ayat da ke cikin suratul ma'ida ta halatta a auri ahlul kitabi mana bai hudiya ko ba na nasariya dalili saboda su ma suna da littafi kuma littafin su da gurin Allah yake sannan dalili na biyu saboda ita mace in dai tana son mijinta yanzu za ta karkato zuwa ga abin da yake so kaga daga daga yahudanci sai su dawo musulunci daga Kiristanci sai su dawo musulunci saboda wannan raunin na mace da ba za ta iya juya namiji ta dawo da shi cikin wani addini ba a galibin lokaci wannan shi yasa aka hana a bawo mushrikai aure muna gane ha to tambaya mu ma za mu iya ba ahlul kitabi ka samu ni kirista ka ce tunda ba mushriki bane ayan mushriki ta ce za a iya bashi kaga ba za a bashi ba saboda mace tana da rauni malamai suke magana ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ita ce ta shafe waccan ayar ta wala tankihul mushrikat amma wannan magana ce mai rauni ita waccan shine asali da haka wannan ta cikin ma'ida domin bakara suratul bakara surori ne da suka sauka a garin madina su ne na farko-farkon sauka a garin madina da Allah muna gane amma suratul ma'ida sune suka zo surori ne na ƙarshen sauka a garin Madina shi yasa zaga hatta ayar da aka ce an cika addini tana cikin ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga wannan ajin ban kwana ce to kuma dama wajen naskhu ana dubu wanne ne na farko wanne ne kuma na ƙarshe kaga bakara ita ce ta farko suratul bakara ita ce ta farko suratul ma'ida ita ce ta ƙarshe a cikin surorin da suka soka a garin Madina da haka suratul ma'ida da ke cikin ma'ida ta al-yawma uhilla lakum tayyibat ita ce ta naskin ayar da ke cikin suratul mai albakara da haka ayar tana da gaba biyu ba za wannan tana nan tana aiki akan mushirkai ba za a aura ba mun fahimci wannan amma kuma ba ta aiki akan ahalul kitabi saboda wannan ayar da ke cikin suratul ma'ida duk da an ce sayyidina Umar yana hana mun karanta ina jin jeko ko sayyidina Umar ya ga wani ya aure ce ya hana shi da ahlul kitabi amma ya faɗi dalili shine dan kar a ki auren musulmai aje ana auren ahlul kitabi amma ba haramun bane wasu daga cikin sahabbai ma sun aura muna gane ba haramun bane shine ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idni sannan wa yubayyinu ayatihi lin nas kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan su wa'astu su tsaya akan hanyar Allah ta daidai dan su wa'astu su tsaya akan hanyar Allah wacce ita ce za ta kai su zuwa ga gaci sai Allah ta'ala ya ce ويسألونك عن المحيط قل هو Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama mana wancan bayani sai kuma ya dawo yana so ya gaya mana yadda za mu mu'amala da matanmu a lokacin da suke al'ada Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da al'ada wannan zai iya ɗaukan ko da ita al'ada ko gurin al'ada to ana tambayar ka game da shi qul ga ya musu ya ma'aikin Allah huwa adan ai wannan abin kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada ku nisance su kada ku ringa yin mu'amala auratayya da su wala taqrabuhunna hatta yatuhun kada ku kusance su da niyyar mu'amala ta aure har sai sun yi tsarki yin tsarkin su kuma shine jinin ya dauke su yi wanka sai Allah ce fa'iza ta tatahharna idan har matan nan suka samu tsarki suka yi tsarki hunna min amara amarakumullah sai ku range zai ke musu ta hanyar saduwa ta hanyar da Allah ya umarci ku rita. sai Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabin lalle Allah yana son mutane masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutane masu son tsarkaka malamai na ambata dalilin saukar wannan aya imamu tabari ya ambata daga suddi cewa wanda ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Thabit ibn Dahda ibn Dahda wasu kuma suka ce a'a Usaid ibn Hudayr wa Abbad ibn Bashar su suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa kuma suka yi wannan tambayar katada da wani sa suna cewa annal araba fil madina wa ma walaha laraba a garin madina da wanda yake kewaye da su to sun ɗabi'antu da wata ɗabi'a ta banu isra'il wata ɗabi'a ce ta banu isra'il shine in mace tana al'ada ba sa cin abinci tare da ita sai dai ta cina ta ya cina sa ba sa zama a guri ɗaya sai dai tana wani ɗaki yana wani ɗaki kayacin al'ummomin baya ma akwai mutanen dan mace tana al'ada bayan gari suke kai ta. wanda zai kai mata abinci sai ya toshe hancinsa da kunnuwansa da auduga sannan zai je kai masa wai kazanta ce karka je ka ɗauki cuta to lokacin da yahudawa suke yin wannan banu isra'il suke yin wannan shine wannan ayar ta sauka muna gane ha haka mujahid ibnu jabar yake cewa sun kasance suna nisantan matansu a lokacin da suke al'ada su yahudawa in mace suna al'ada sai su daina saduwa da ita ta inda take yin al'ada din sai su koma suna saduwa da ita ta dubararta haka mujahid ya ce to shi kuma ya ce wannan shine dalilin saukar ayar amma hadisi sahihi cikin sunan a cikin sahihu muslim hadisi sahihi cikin sahihu muslim da musnad na imam ahmad daga daga daga anas dan malik muna gane ha ya daga anas hadisin anas dan malik cikin muslim da musnad na imamu ahmad ya ba mu haske akan me dalilin saukar wannan aya wancan magana ce ta katada wancan magana ce kuma ta mujahid wanda su kuma almajirai ne na sahabbai kaga ba sa nan lokacin da ake yin wahayi ba sa nan lokacin da annabi yi bayani amma Anas khadimin manzon Allah sallallahu alaihi ya rawaito mana riwaya sahihiya take nuna dalilin saukar wannan aya yace annal yahuda kanu idha hadatil mar'a yahuda sun kasance a cikin su ummas tana al'ada lam yuakiluha wa lam yujami'uha wa lam yuakiluha wa lam yujami'uha ba sa cin abinci tare da ita ko ba sa tarayya tare da ita fil biyuti ba wai na jima'i ba a'a ba sa zama a cikin gida ɗaya tare fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka tambaye shi ya wannan abin da yahuda suke yi daidai ne kaga wannan ya dace da abin da shi da ya faɗa to wannan da suke daidai da shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayarka game da al'ada din kanta ko kuma gurin al'ada din shine inda mata suke yin al'ada din sai Allah ce qul huwa adan ka gaya musu wannan al'adar ko gurin al'adar kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke yin al'ada to daga nan manzala sai salama sai ce isna'u kulla shay'in illa nikah da saukar wannan ayar ce ku ringa yin komai da matan uban da saduwa in suna al'ada in matarka tana al'ada ba abin da ba za ka yi da ita ba za ku kwanta tare za ku ci tare za ku sha tare za ku yi wanka tare za ku lulluɓa ma ya fi ɗaya tare duk wannan babu laifi a ciki abin da yake laifi shine ka sadu da ita a lokacin da take yin al'ada muna gane ha to shine Allah madaukin sarki ce wala hunna hatta yatahun fa na tatahharna hunna min haythu amarakum Allah Allah tabaaraka ta'ala ce idan wato yace kada ku kusance su har sai sun yi tsarki kuma idan sun yi tsarki to sai ku zo musta inda Allah madaukin sarki ya umarci ku da haka da Allah ya ce kul huwa adan cewa wannan gurin kazanta ne to wannan shi abin da ake nufi gurin kazanta ne ba na nufin wani abu na daban ba duk da daga kalmar kazanta a yi abin zai cuce ka akan hanya ma an kira shi da adha mutum ya zanto cewa ma ka yi sadaka ka ringa faɗa wanda ka ba sadakan maganganun da ba zai ji daɗi ba shi ma an munna an kira shi da adha la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha haka mutum ya zo ya ringa gaggawa maganganun da ba za ka ji daɗi ba an kira shi da ada lan ya durrukum illa ada amma na gura abin da ake nufi ana nufin kazanta to wannan sai manzo Allah sallallahu ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah addinin musulunci ya haramta mutum ya sadu da matarsa ta dubara musu ya guda haka suke yi in matarsa tana al'ada sai su ce kazanta ne amma sai su sadu da ita ta dubara. muna ganewa wanda addinin musulunci ya zo ce wannan abin da ake yi ba daidai ba ne kuma haramun ne Allah kuma ya hana muna gane ha Allah ya hana mutum ya sadu da matarsa ta dubara amma ya halatta ya yi komai da ita a lokacin da take al'ada to shine ma'anar za ta tsaharna hunna min haithu amarakumullah sai ce inna allaha yuhibbu tawwabin lalle Allah madaukin sarki yana son mutane da suke yawan tuba tuba abu ne mai kyau shi sa Allah tabaraka wataala ya raba da tuba da istighfari wajen abubuwan da suke <clears throat> wajen abubuwan da suke jawo wa dan adam arziki wajen abubuwan da suke jawo wa dan adam rayuwa mai kyau shi sa wani gurin ya ce wa nistaghfiru rabbakum arama وأن استغفروا ربكم ثم إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى وأن استغفروا ربكم ثم إليه إن ربي رحيم وأن استغفروا ربكم ثم tabaraka wa ta'ala ya ce ku nemi gafarar ubangiji ko ku tuba zuwa gare shi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai je da ku jin daɗi kyakkyawa zuwa wani ajali ambatacce shine lokacin da za ku mutu sannan wa yu'ti kulli fadlin fadla zai bayar da falala ga dukkan wanda yake da ita to kaga wannan istighfari a tuba shi yake jawo a gaba sai ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa tabaraka wata'ala ce wa ya kawo mistakfiru rabbakun sun matubu ilai ya ku mutane na ku tuba zuwa ga Allah sannan ku nemi gafarar ubangiji ku tuba zuwa gare shi in kun yi wannan Allah zai saukar muku da albarka yursili sama alaikum midarara Allah zai zo muku da mamakon ruwa bayan Allah ba kuma mamakon ruwa kuma wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallu mujrimin Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi kar ku juya baya kuna masu saba ma Allah shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa al mutatahhirin lalle Allah yana son mutane masu yawan tuba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake son mutane masu tsarkaka muna gane ha daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nisa'ukum harsul lakum bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan haramcin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya shiryar da mu hanyar da za mu bi mu yi ma'amala da matanmu don ya zanto cewa mun yi ma'amala ta hanyar da za mu samu lada don ya inganta hadisi manzon Allah ya ce wa fi bud'i ahdikum sadaqa ɗayanku ya sadu da iyalinsa ma lada ne wani sahabi ya ce a ya'tiya ahduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr yanzu ya ma'aikin Allah mutum ya je ya biya bukatun sha'awarsa ya sadu da iyalinsa ya ji daɗi kuma a ce za a ba shi lada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a law wada'aha fil harami akana alaihi wizr ya kuke gani a ce wani mutum ya ɗauki al'aurarsa ya je ya zina da ita a wajen haramu ya sa ta a gurin haramu zai samu zunubi ko ba zai samu ba zai samu to wanda ya je mata hanyar aure shi kuma zai samu lada muna gane ha Allah ya samu dace Allah ce nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nashitum Allah ce matan ku gonaki ne a gare ku ku zai kiwo gonakin ku ta inda kuka ga dama sai Allah ce wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu li anfusikum dan amfanuwar kanku wattaqullaha ku ji tsoron Allah alamu ku sani annakum mulaqu lalle ku wata ran za ku gamu da Allah ko mai ran dadewa wata ran sai ka je ka gamu da Allah amma sai ya ce wa bashiril mu'minin ku yi mu'mine bushara saboda me saboda kyakkyawan sakamakon da za su samu a wurin Allah imam muslim a imam bukhari a kitabu tafsir a babin da ke magana akan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum da imam muslim a cikin kitabun nikah da kuma imam abu dawud a cikin kitabun nikah da imam tirmidhi a cikin kitabun tafsir da ibnu majah a cikin kitabun nikah sun roito hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda jabir yake ta kanatil yahudu taqul yahuda sun kasance suna cewa idza atar rajulu imra'atahu min dubriha fi qubliha kana alwaladu ahwal yahuda suke cewa idan mutum ya sadu da matarsa ta baya ta baya amma ta wurin da ake saduwa da su ba ta dubura ba muna gane idan mace ta juya baya namijinta ya zo ta baya ya sadu da ita ta farjinta ba ta duburarta ba yahuda suka ce idan mutum ya yi wannan ana haifar ɗahara da garki to wannan dalilin sai sa wannan aya ta sauka Allah ce nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum matan ku gonaki ne a gare ku ku sai ke gonakin ku ta inda ku ga dama abinda ake nufi ta inda ku ga dama duk wani nau'i na jima'i da za ku yi ya halatta ku yi matukar ba ta dubara ne matukar ta wurin da ake saduwa da su ne ina fata an gane wannan yana magana ne akan yadda za ku ringa nau'anta kwanciya aure to shi ne wannan ayar ta sauka idan mun kalli hadisin da ke cikin sunan abi dawud da sunan al hadisin da albani inganta a cikin sahihu sunan abi dawud yake cewa inna na umar wallahu wallahu yaghfiru wahib lalle abdullahi dan umar allah gafarta masa yayi yi wahabi yace ce waɗansu mutane ne a garin madina wanda su kuma suna bauta ne na gumaka tare da wasu mutane daga cikin yahudawa wanda suke alul kitabi to su kuma suna ganin cewa kamar waɗannan yahudawan sun fi su falala ta ilimi da haka suke koyi da su a cikin waɗansu al'amara wa kana min amri ahlil kitab iya daga cin al'amarin ahlil kitab Allah ya atun nisa illa ala harf wa dalika astaru ma takunu mar'a su suna ganin wannan yahudawan ba za su wannan ba za su sadu da mace ba sai lokacin da take rigingine su suna ganin wannan ya fi bayar da sitara muna gane wannan kuma ya fi bayar da sitara, mana ya fi sutartawa yadda suke gani fakana hadal haqqi min al ansar kad akhadhu bidhalika min fi'lihim to yadda wannan yahudan suke suna nasarawa sai suka koya fakana hadal haqqi min quraish yashrahuna an nisaa sharha amma su mutanen madina mutanen makka su sun kasance suna saduwa da matansu suna iya juya su su sadu da su ta baya amma ta farji muna gane wannan yasa mutanen madina suke inkarin wannan ne sai Allah madaukin sarki saukar da fa'atu harsakum annashi'tum ku zawa ku zai kewa wato gonar ku ta inda ku ga dama muna gane ha idan mun kalli hadisin da ya zo kuma cikin sunan tirmidhi cikin kitabu tafsir da kuma musnad na imamu ahmad wanda hadisi ne Hassan yake cewa ja'a da hadisin abdullahi dan abbas Ya ce ja Umar ila ila sallallahu alaihi wasallam fa qal Umar yazo gurin manzala sai sama sai yace ya Rasulullahi halakt ya maikin Allah na halaka kala wa ma ahlakak me ya halakar da kai yace hawaltu rahli al-laila na juya abin hawa na jiya da daddare walam yarudda alai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'a sai manzon Allah ya zanto bai mai raddi ba me juyawa normally idan za a yi mu'amala da mace kila tana rigingine amma shi kuma sai juya ta sadu da ita ta baya sai ke ganin kamar ya halaka kamar yadda wannan hadisin ya ce muna gane fa auha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi alaya sai aka saukar da wannan ayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqbil wa adbir wattaqid dubra wal haidha manzon Allah ya ce kaga ko tana tana riginginin ka sadu da ita ta gaba ko kuma ta baya abu biyu ne ba a yadda ka je ka sadu da ita a cikinsa ba shine addubur kar ka sadu da ita dubura wannan haramun ne sannan kuma kar ka sadu da ita a lokacin da take al'ada da haka kake nan nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annashitum shine duk wani style da zaka yi wajen ka sadu da iyalinka wannan babu laifi matukar ba ta dubura za ka zo ka sadu da ita ba matukar ba za ka sadu da ita ba ne a lokacin take yin al'ada shi yasa ya inganta a cikin sunanu ibn maja da kuma musnad na imamu ahmad da sunan al hadisin da albani ya sa hanshi a cikin littafin irwaul galil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas inna Allah la yastahi min alhaq, ya ku mutane Allah baya jin kunyar ge bayanin gaskiya sai manzo Allah sallama yace la ta'tun nisaa fi a'jazihinna kada ku sadu da matanku <coughs> ta duburarsu muna gane wannan haramun ne wannan haramun ne haka an roƙo irin wannan hadisin daga talq daga aliyu ibn talq da kuma haka an roƙo ta hanyar abu horaira daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atan ra'atan fi duburaha lam yanduri allah ta'ala ilaihi yawm al duk wanda ya je ya sadu da iyalinsa ta dubura a ranar alkiyama Allah ba zai kalle shi ba ba ruwan Allah da shi na ka saduwa da iyali ta dubura haramun ne shine nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna itum sai Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu don amfanuwar kanku malaman tafsiri sai da suka yi wannan gaba fassara guda biyar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce da ake nufi da cewa wa qaddimu li anfusikum Abin da ake nufi da shi qaddimu li anfusikum at-ta'ata wal amala salih ku ringa gabatarwa da kanku da'a da ayyuka na gari wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum shine ma'ana ku nemi ‘ya'ya da zurriya ta hanyar saduwa da iyalin shi ne ma'anar wa ƙaddimu li anfusikum muna gane ha wasu kuma daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi wa kaddimu li anfusikum ai sai yi aure ne zaka haifi yaya har a samu wasu daga ciki su rasu da gane sai suka ce abin da ake nufi ku ringa haihuwar yaya har a samu wasu su rasu don su rage muku don su zama garkuwar ku daga shiga cikin wutar jahannama har malamai na kafa hujja da wani hadisi wanda hadisi ne wanda hadisi ne sahihi iya cikin bukhari da muslim da kuma tirmidhi hadisin yana cikin musnad na imamu ahmad manzala ya ce man qaddama thalathatan min alwarid lam yablughul hinsa lam tamassuhu an illa tahillatal kasa. duk mutumin da ya gabatar da 'ya'yansa guda uku mana suka rasu uku kafin su balaga to wannan wuta ba za ta taba shi ba sai dai abin da ranzuwa za ta kwance masa kila ka dan yi wani laifi sai an saka dan wanke ka a dawo da kai amma dai kai ɗan aljanna ne shi kuma abdullahi dan abbas da ya tashi fasarawa ya ce da allah ya ce muku wa kaddimu li anfusikum abin da yake nufi shine wa kaddimu zikirallahi inda aljima ku gabatar da ambatan allah a lokacin da za ku sadu da iyalin kawai kar ku je kawai kuna zuwa kawai ku fada mata manzala sai salama ya faɗa cikin ingantaccen hadisin da ke cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin malaman tafsiri a malaman hadisi da kuma musnad na imamu ahmad ya ce lau anna ahadakum idza ata da a ce ɗayanku idan zai zo ya sadu da iyalinsa kala zai ce bismillahi ina farawa da sunan Allah Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana ya ubangiji ka raba mu da shaidan sannan kuma ka raba abin da zaka azurta mu ma da shaidan manzo Allah ya ce idan aka haifawa da mutum Allah ya kaddara a wannan sadu da kai wannan addu'ar ciki ya shiga to idan aka haife shi lam durruhu shaitanun abada ba wani shaidan da zai cuce shi har abada addu'ar shine bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana wannan shi ake fara gabatarwa to abdullahi dan abbas sai yake cewa sai yake cewa to ku gabatar da wani zikiri ku gabatar da zikiri ma'ana shine wannan addu'a ina jin magana ta biyar da malamai waɗansu daga cikin malamai suke ne wa kaddimu li anfusikum suka ce ayat tana nuni ne akan cewa idan ka je mu'amala da iyalinka ka ɗan gabatar da wasanni ba kawai ka je kawai ka fada ba muna gane saboda su da shi bahaushe abin da ya ɗauki aure kawai ne jin daɗin aure shine kawai jima'i ba shi ba ne kafin jima'i ana son a yi wasanni wannan wasannin yana ƙara muku nishaɗi gaba ɗayanku muna ganewa shi sa ɗan adam ake so ya koya abubuwan da ya kamata wannan magana ce da dole a gaya muku domin wannan yana daga cikin abin da wani sa'a yake kashe aure wani yana zuwa kawai dama ya je majalisa ya sha ga dagi an haɗa mai da maganin maza kawai na zuwa ya ce mata gyara a akwai matsala wato ni ban taɓa ganin inda ake tallan maganin maza ba irin a arewa kowa gani tallan maganin maza shi fa harkar mu'amala da mace bukata ce dan Allah ko da yaushe kake cin abinci ko da yaushe kake cin abinci ya wuce bukatar ka bari ake idan cin abinci ya taso sai a je a ci abinci in shan ruwa ya taso sai a je a sha ruwa in bacci ya taso sai a je a yi to shi ma mu'amala aure bari ake sai ta zo sai a yi amma yanzu maza da yawa maganin maza maganin maza wai shi yana ganin burgewa ne je awa ɗaya awa biyu wai yana saduwa da iyali shi sai ka ce jaka a'a ka yi shi gwargwadon yadda Allah ya yi ka shi sa malamai suka ce nan wa kaddimu li an ka dan gabatar da wani wasa tsakanin kai da ita wannan ba laifi ba ne ba laifi a ciki saboda addinin musulunci ya hana ka zina ya hana ka mu'amala da matar da ba taka ba wannan an baka ita ne don ka kare kanka daga zina to in ka je ka dan gabatar da wasanni babu laifi ma don dan littafi ka karanta ka ga yadda ake yin mu'amala da mace duk wannan babu laifi a ciki saboda su ake a waye ka biya mata bukatar ta biya ma bukatar ka shine amfanin aure muna ganewa haramun ne ka je ka sa blue film wai kana kalla wannan haramun amma wani abu ka karanta ana yin kaza ana yin kaza wannan babu laifi a ciki saboda mata jiwa suna complain akan kawai namiji yana zuwa ya gama zaman majalisa kawai ya je ya sha dagi da gagai kawai sai zai ce mata ta gyara wannan ba daidai bane kuskure ne addinin musulunci ba abin da bai bari ba kaddimu li anfusikum ku gabatar da kanku duk wani adam da ka sani yana da abin da ya kira weak point weak point Shi ne gurin da in ka taba mutum zai taso masa da abubuwan sa yanzu yanzu to ya kamata ka san na matarka ya kamata matarka ta san nata naka dan abin da yasa kun haɗu ne dan ku cire wa juna sha'awa dan kar wani ya fita ya je abin da ba daidai ba in ba kai anan ba ba inda zaka je kai Lala muna gane ha wata ran wani bawan Allah ya ba mu labari wani bawan Allah ya aure da ya aure sai zai samu matarsa zai mata sumba zai mata kesi kawai ta tura shi ne ba yar iska ba ce kaga wannan ba daidai ba ne shi sa kasashen waje kamar irin malaysia kamar irin tunisia kamar irin su morocco kamar eh, wannan algeria suna da wani tsari da za a iya haɗa mutane waɗansu watanni uku ko shida za a yi training mutum yadda za su yi zaman aure ba yadda za su yi jima'i ba a yadda za a yi zaman aure in an yi fushi ga yadda za a warware in an yi kaza ga yadda za a yi matarka tana da haƙƙi ka biya mata buƙatar ta kai ma ita ma tana da haƙƙi irin wannan a wayar da mutane saboda baran ga muku wani abu aure ko in ya samu matsala daga nan gurin wallahi daga nan auren ya lalace wannan shine aure lokacin ana muslim brothers wani ya gaya mana ce shi abin da yake so ya aure in ya auri mata sai ga tana zuwa gurin karatu tana sallah tana zuwa ta'alim wannan taron da suke yi ana harkokin addini da za ta hijabi da kaza da kaza wallahi da ya je ya auri matar sai ya same ta ma sama da yadda yake bukata amma kuma da ta zo gidansa sai ta ki yadda da shi sai ya fara complain sai wani abokin mai cika ga kai fa ka roki abu Allah ya baka me yasa zaka zo kana complain ka ce kana so ta je ta'alim ta sa hijabi ta ringa sallar dare ta ringa karatun Qur'ani to duk tana yi a lokacin da kake lissafi ka lissafa da wannan <laughs> muna gane ha bai lissafa da wannan ba to wannan shine aure idan mutum ya je ya auri mace ta ki yadda da shi auren sa ya mutu idan mutum ya auri mace bai da lafiyar da zai iya ma'amalanta aure da ita wallahi auren sa ya mutu da haka ba abu ne na shan magani ba abu ne na kasan yadda ake yin abubuwa gwargwadon yadda shari'a ta ce don ka rike matarka ko matarka ta ji daɗin zama da kai ita ma ta iya don ta rike ka ka ji daɗin zama da ita shi sa Allah ya ce wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu don amfani wa kanku wasu ka fassara shi da mai, da gabatar da abubuwan da suka shafi wasanni sai Allah ya ce wattaqullaha ku tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu sannan ku sani lallai za ku gamu da Allah komai da ran dadewa da haka kai ayyuka na gari kar kai zina ka je kai aure sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bashiril mu'minin ku yi mu'mini bishara dan za su samu sakamako a gidan aljanna wa bashiril ladina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ta tabbata a gare su Allah ya samu daga cikin yan aljanna abin da muka faɗa ya zama daidai Allah babu lada wanda ya kuskure kuma Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh